Kai, ku kuma durin wannan kai. In cire min gas ɗina. In ciro min wayata. Ina son shaida muku. Inda na zama shugaba na yankin gabaki daya. Na kusa daina komai da kaina. Nan gaba ma wanka za ku fara mun. kuna ji ko shikenan <laughs> saboda haka babu wannan da zai ban tsoro yaƙe ake da naje dajika da na shiga na sha ku muka je muka yi buran uba ku kuna gani kura zaki da musa bauna abu ɗaya ne ya gagare ni kada dan ma bana shiga ruwa ne ko to da haka abin da nake so da ku shine shaidar da za ku duba cewa ni ma shege ne sai ku je asibiti asibiti ku dudduba akwai raunuka na a ciki sosai na abin da ban yi banna ba <laughs> zama na alaika sabon za ka san gada guma don <laughs> wasa da kura na yi <laughs> na fara gidan solo da kaina na kuma yi kai ruran ba za ta girguma ga baki daya dan haka abin da nake so da ke shine dole za ku yi hankali da ni saci ko? Kai yanzu daban ka ta shara kan kashe mutane kake a asibiti. Kai idan na ga daman asibiti ya cika sai kare ta da hayaniya sa wuta. Lallai kam kai babba ne gaskiya. To an ko zan ji tsoro. Gaskiya kan waga a haka dinka. Kai shege ne ni ba. Lallai kan kai kuwa shege ne. Ka sa akwai ni ƙaura gwaji da nake jin labarin shi ba. Kai kusan ma bura uban shi amma ka san shi ma fa babba ne a fannin gaba to ina take su Mace ji ba labarin su ba? Kai oga ka kamanta fa akwai dan kunama shi ma fa. Ko dan bauna ne? Kunama dake shi. Ko dan bauna ne? Ba na tsoron uban kowa. Kuka ko ina. Don haka za mu ci gaba da shiga daji da ku. Sai kun yi hakuri gurin bi na. Saboda ba na tsoron komai a daji. Kar ku ga bauna, ko kada, ko zaki ku ce za ku gudu. Ku nuna min shi ko da baki ne. Kun take shege. in kana abin da za a yi yanzu ku tashi mu je ku ga da nake kutuma buran uba a cikin garin nan kawai mu je kuna ji na nan da kuke gani matattara ce sai ka kai babban shege me fada da manya-manyan zakuna da shiga daji da shiga ruwa sannan za ka yi zama a nan ba haka ba ba za ka taɓa yi zama ba sai ire mu na mazan suke duk na taro su ba sa nan kowa kama gabansa don haka ni kaɗai ke da wannan fadar kina gana ko wani shege gaskiya ba ku eh oga oga lalle oga kai shege ne ba wani shege sai kai in hmm. cire min gilasin nan in cire min wayata

a ya ai a ci daraja ɗaya idan mutane muka haɗu da kai amma wallahi yau ɗin nan da yi ƙasa wallahi da ƙasa ta sha jinin ka yau amma ka kiyaye inda ana haɗuwa za ka faɗi ka ji ko ka manta na daɗe ina cin alwashinka yanzu mun haɗu da kai inda ba na ta'asa a gaban kowa kuma duk abin da ne maka ka ɗauke shi a matsayin Allah ya isa domin ba za ka taɓa iya ramawa ba banda haka da tuni ƙasa ta ɗau hotonka kuma kar ka manta ni ne zan ci sahunka ko yau ko yanzu ko an jima ka taɓa ganin inda kare ya cuta kura ba kiyaye ni ne duka sai dai ayi Allah ya isa dan na fi ƙarfinka wanda ya koya ma iskanci ma ka san yaro na ne saboda haka to ka kiyaye mu better mind yourself kuliya ka raina kama ba wallahi ka kusa faduwa minti nawa ne wanda yanzu ma gaban jama'a ni da na sheme ka wallahi Kuma ka tashi mana. Zuma ta wuce. Wata irin zuma oga? Zuma mu nan ba mu ga wani zuma ba oga in za ka tashi ka tashi fa ka ba da mu oga. Ta wuce. Ta wuce? ina suna rudu rudu ina ba abin da yake rikita na cikin dabata kamar aljalar zuma ki ba sa ganin ta ni ganin ta ki tashi mu gurin nan